Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum mu da wannan lokaci da fatan an waye gari lafiya. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baban Hafiz da sauran abokan aiki muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin a yau talata 23 ga watan Yuni na shekarar 2020. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su da farko ga kanan labarai. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar coronavirus. Kana rashin shugabanci a duniya don yaƙi da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. A karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin York za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullan da ya saka. shugaban amurka donald trump ya dakatar da bada takardun biza da ake bawa baki domin zuwa su aiki a nan amurka har sai zuwa nan da karshen shekaran nan za ku ji cewa wasu gwamnonin arewacin Najeriya sun gana da mai ba shugaban kasa shawara akan harkokin tsaron kasa game da abubuwan da ke faruwa a yankin. To ko mai ganawar tafi mai da hankali a kai? To na fari dai za a duba halin da mutane suke ciki a samu inda za a ba su kwanciyar hankali wannan shi za a ba mahimmanci. Janar Muhammad Mangoni kenan muna tafa da ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa gwamnatin jihar Kebbi na shirin samar da doka mai karfi da za ta yi yaƙi da cin zarafin mata da yara. Wannan doka idan aka sa ta za a yi involving ɗin malamai, shugabannin al'umma da sauran dai mutane haka sarakuna da kowa da kowa zai shiga cikin wannan. So idan aka samu aka yi implementin wannan doka a mutane kada su zama su yi shuru da Allah a yi magana saboda idan ba a yi magana ba ba za a samu wa'annan dokokin su yi aiki yadda ake so ba. Zara Uwali kenan mai ba gwamnan jihar Kebbi shawara akan harkokin mata. Kamar kowace ranar Talata, yau ma muna nan tafi da shirin tsaka mai wuya wanda Aliyu Mustapha ya shirya zai kuma gabatar. Amma kafin nan ga labaran duniya kashi na farko. Jama'a assalamu alaikum. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kirarin cewa an siyasantar da batun annobar cutar corona coronavirus. Kana rashin shugabanci a duniya don yaƙi da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta COVID-19. A Litinin daraktan hukumar ta WHO ta Dars Adhanom Ghebreyesus ya faɗa a wani taron gwamnatoci na ƙasa da ƙasa da aka yi ta kafar talabijin a Dubai cewa duniya tana matuƙar buƙatar haɗin kan ƙasashe da kuma goyon baya. siyasantar da annobar ya wuce gona da iri tedros ya jaddada cewa babbar barazanar da ake fuskanta yanzu ba wai kwayar cutar ba ce illa rashin haɗin kai da jagoranci a duniya sai dai shugaban hukumar ta who bai bayyana wanda yake nufi da siyasantar da annobar ba shugaban amurka donald trump ya sha sukar hukumar ta who saboda matakin da ta ɗauka wajen tunkara annobar inda ya ce ta yi jan ƙafa da yawa sannan ya zarge ta da yawan yaba cana har ma ya yi barazanar dakatar da tallafin da amurka ke ba hukumar a karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin york za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka birnin york ya shiga mataki na biyu na budewa a jiya litinin wanda ya kasance shine yanki na karshe a jihar new york da ya bude mazauna birnin sun yi ta murna da samun walwalar zuwa shaguna da wuraren shakatawa na waje sannan an buɗe wuraren wasanni kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu duk da cewa da yawa har yanzu ba su koma ba wasu da daga cikin manyan ma'aikatan birnin sun ci gaba da bar ma'aikatansu suna aiki daga gida birnin new york ya taɓa zama yankin da cutar ta covid-19 ta fi kamari a amurka amma a halin yanzu adadin waɗanda ke harbuwa da cutar na raguwa ita dai covid-19 cutar da ke haifar da coronavirus ta kashe sama da mazauna birnin na New York dubu ashirin da biyu. Shugaban Amurka Donald Trump ya dakatar da bada takardun biza da ake bawa baki domin zuwa su aiki a nan Amurka har sai zuwa nan da ƙarshen shekaran nan. A cewar Trump ɗaukan matakin ya zama dole domin hakan zai taimaka wajen farfaɗo da tattalin arzikin ƙasar da ya shiga mawuyacin hali sanadiyar cutar coronavirus da ayyukan da Amurkawa suka rasa. Matakin ya shafi rukunin biza na H-1B da kamfanoni da suka hada da na kere-kere suke amfani da ita wajen daukan ma'aikata da bizar J-1 da ake amfani da ita wajen musayar dalibai sai kuma bizar L-1 ta daukan manajojin manya-manyan kamfanoni a nan Amurka. Umarnin na wucin gadi wanda shugaba Trump ya rattaba hannu a kai a jiya Litinin ya hada har da bizar H2B wacce ma'aikata ke amfani da ita wajen yin aiki lokaci zuwa lokaci a nan Amurka a fannin da bai shafi ayyukan noma ba. Ko da yake wannan rukunin bizar wanda ke aiki a fannin sarrafa abinci ba da ma'aikatan lafiya da kuma masu ayyukan raino da noma. Ana yin hasashen wannan mataki da gwamnatin ta Trump ta ɗauka zai hana ma'aikata 'yan ƙasar waje da dubu ɗari biyar biyar ayyana kansa a matsayin waɗanda ba su da aikin yi a Amurka. sauran labaran duniyar za mu buɗe fagen rahotanninmu. A jiya Litinin ne gwamnonin arewacin Najeriya suka gana da mai ba shugaban Najeriya shawara akan harkokin tsaro, Janar Muhammad Mangunu, domin neman hanyoyin da jami'an tsaro da bangaren gwamnonin za su haɗa ƙarfi da ƙarfi don yaƙar ta'addancin da ya hana wasu yankunan arewacin Najeriya zaman lafiya. Wakilin muryar Amurka, Umar Faruk Musa, ya yi hira da janar mangunu bayan ganawar. bayan kammala taron ne janar muhammed mungunu ya yi min karin haske dangane da yadda ganawar tasu ta kasance inda yake cewa wannan taron da muka yi zan ce alhamdulillah domin abubuwan da gwamnonin suka tattauna da sun nuna cewa akwai daman yin nasara a kan 'yan ta'addan nan da suka yi kememe har sai sun tarwatse al'umma ga baki daya. Mu shugabannin tsaro mun yi imani cewa gwamnonin nan tsakaninsu da Allah suke so a yi nasara domin mutanen jihohinsu su samu sakewa daga halin ni'asu. Zan da ya ce yau su gwamnonin sun ajiye siyasa gefe ɗaya sun zama Hassan da Hussaini domin mu samu mu murkushe makiyan al'umma. Abin tambaya shine menene za a yi bako ko sabo da ba a yi a baya ba kuma aka ci gaba da samun wannan tashi hankali. To na fari lallai za a duba halin da mutane suke ciki a samu inda za a ba su kwanciyar hankali wannan shi za a ba mahimmanci a cikin duka komai da muke yi inda za a tsare mutane daga wayannan 'yan ta'adda sannan a samu hanyoyin da wayanda suka bar eh, ƙauyukansu su dawo a cikin mutunci da lafiyar jiki na biyu kuma su 'yan ta'addan inda za a samu su ma a toshe hanyoyin da za su samu su dawo cikin al'umman jihohin nan saboda su jaman tsaron in ba za su yi farauta ne su je su kai masu hari ba za mu bari ba ne wai su zo su samu al'umma. Akwai wani abu da su gwamnonin suka gaya ma za su iya yi domin taimakawa jami'an tsaro da za a samu natsalar yaƙi da 'yan ta'addan nan cikin ɗan ƙaramin lokaci har al'ummar su su dawo su koma gona su yi noma. Da kwai mun yi waɗansu maganganu wanda ba zan iya da su ba a yanzu amma tabbas a nan lokaci kaɗan za su take dawa domin wannan abin da muke fuskanta ba ma kawai ta bangaren tsaro ba. Umar Faruk Musa mura Amurka a Abuja, Najeriya. gaida Umar Faruk Musa da wannan hirar. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ga Muhammad Baballa Hafiz da ci gaban labaran duniya. Ministan harkokin wajen Masar Sami Shukur ya ce ƙasarsa tana son kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya hana Habasha ɗaukan wani muhimmin mataki na shirin gina madatsar ruwan da za ta rika samarwa da ƙasar wutar lantarki daga kogin Nilu ba tare da an kulla wata yarjejeniya ba. Kasar ta Habasha ta ce za ta fara cike gurbin tafkin da ake kira Grand Renaissance Dam a watan Yuli bayan da tattaunawar da suke yi da Masar da Sudan ta cije a wani mataki. A wata tattaunawa da kamfanin dillancin labarai na Associated Press Shukur ya ce, akwai nauyi da ya rataya a wuyan Majalisar Ɗinkin Duniya na magance duk wata matsala da ke barazana ga zaman lafiya tsakanin ƙasa da ƙasa. Yana mai cewa matakin da Habasha ke shirin ɗauka na gashin kanta zai iya haifar da wannan barazana. Masar dai ta dogara ne da kogin na Nil wajen samar da kashi 90 cikin ɗari na ruwan da take amfani da shi, kuma tana tsoron matakin da Habasha ke son ɗauka zai iya mummunan tasiri idan ba a kula da bukatunta ba. Da masu Sudan wacce ta dogara matuka da kogin na Nilu wajen samun ruwan da take amfani da shi, ta tsinci kanta a tsakanin wannan takaddama da ka iya jefa ta cikin mawuyacin hali. Hukumar zaɓe a Malawi ta ce tana da ƙwarin gwiwar cewa zaben shugaban ƙasa da za a yi a yau Talata. zai kasance mai sayi hanci ba kamar wanda aka soke a baya ba wanda ya ba shugaba peter mutrika nasara shugaba mutrika na neman sabon wa'adin shekara biyar a karo na biyu ne yana fuskantar 'yan takara guda biyu shugaban babbar jam'iyyar adawa lazarus sakwira da kuma peter kawuni zaben da masu sharhi akan siyasa suka ce ba za a iya hasashen wanda zai yi nasara ba Shugaban hukumar zaben kasar ta Malawi Chifunda Chikwira ya faɗa a wani taron manema labarai da aka watsa ta kafar talabijin cewa babu wata tangarɗa da hukumar take fuskanta wajen shirye-shiryen zaben amma sai dai duk da haka kacalla ya amince cewa annobar covid-19 ta tilasta hukumar soke wasu shirye-shiryen zaben da ta saba yi kamar na yin taruka da shugabannin gargajiya. saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. rahotanninmu yanzu kuma za mu leƙa arewa maso yammacin Najeriya inda gwamnatin jihar Kebbi ke ƙoƙarin sanya sarakunan gargajiya da malaman addini har ma da shugabannin al'umma a sahon gaba wajen fafutukar magance matsalar cin zarafin mata da ƙananan yara ganin yadda wannan matsalar ke yawaita. Wakilin muryar Amurka Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoton. Kalmar fyaɗe kalmar ce da ta yi tambari a kwanakin nan saboda yawaitar samun aikata irin waɗannan laifuka a cikin al'umma a sassa daban-daban. wannan ne ya zaburar da kungiyoyi masu fafutukar kare haƙƙin jama'a musamman ƙananan yara suka dukufa ga wayar da kan al'umma da kuma kiraye-kiraye akan buƙatar ɗaukar ƙwararan matakai na magance waɗannan matsalolin a jihar kebbi ma batun ɗaya ne domin an samu koke-koke da dama akan cin zarafin ƙananan yara tamkar yadda shugabar ƙungiyar fafatuka akan kare haƙƙin mata da ƙananan yara mai suna tallafin mata zarau ahmad ta tabbatar aiki kungiyar tallafin mata mun samu cases na cin zarafin 'ya'ya mata kuma abun bacin rai ma daga maza ne kuma ko mazan ba su ba kananan yara ba ne kuma muna samun cases waanda su wa'anda aka ci zarafin su nan ba sa so su je su kai kara ga hukuma saboda tsoro wanda mu muke ganin cewa rashin dokokin da suke ba su kariya idan sun kai kara ko kuma rashin tsatsaurar dokar da za ta ɗauki hukunci ya kasa har yanzu ba su jin ƙarfin gwiwa da su je su yi rahoton wayannan cases ɗin ko da an ci zarafin tuni dai da gwamnatin jihar kebbi ta karba kiraye-kirayen jama'a na ɗaukar matakan magance waɗannan matsalolin inda ta aike da ƙudurin doka a majalisar dokoki ta jiha domin amincewa da samar da horo mai tsanani ga masu cin zarafin ƙananan yara a jihar ta kebbi mai baiwa gwamna shawara ta musamman akan bunƙasa lamurran mata zara uwali ta ce ana sa ran samar da wannan doka zai kawo ƙarshen aikata waɗannan laifuka a jihar ta da wannan doka idan aka sa ta za a yi involving ɗin malamai shugabannin al'umma da sauran dai mutane haka sarakuna da kowa da kowa zai shiga cikin wannan so idan aka samu aka yi implementin wannan doka a mutane kada su zama su yi shiru idan aka zo aka samu irin wa'annan matsaloli da Allah a yi magana saboda idan ba a yi magana ba ba za a samu wa'annan dokokin su yi aiki yadda ake so ba saboda idan ka ɓoye abinka irin wannan abu da ake a ce a ɓoye kada a yi magana ba yadda za a yi a hukunta mutum wanda ba tare da an yi magana ba dama akwai dokar kare haƙƙin ƙananan yara a Najeriya sai dai bayanai sun tabbatar da cewa jihar kebbi na daga cikin jihohin arewa da ba su ɗabbaka wannan dokar a matakin jiha ba a yankunan su to yanzu wannan yankunan da jihar ta kebbi ta yi ko zai yi tasiri wannan ce tambayar da na yi wa rabi'u bello gandi na kungiyar fafutukar kare haƙƙin ƙananan yara ta save the child initiative idan an ka samu ɗaya waɗanga dokoki wanda kula da haƙƙin yara waɗanda ka bayani idan mutum aka tafi kaza ga hukunci za a mishi to zai sa mai aikata hukunci nan ya yi tsoron aikatawa saboda ya san in aikata akwai doka wadda za a mai hukunci a kanta. Muhammad Nasir murya Amurka daga birnin Kebbi a Najeriya. Madalla a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci goma sha shida, ashirin da biyar da kuma talatin da ɗaya. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu ta tashar mu ta VOA Africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon FM. Bayan haka a koda yaushe za a iya kama mu yanar gizo a voahouse.com ko kuma sashen hausa.com. To yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Tsaka mai wuya. Yanda kashe-kashen yi yawa a rana ɗaya ce an kashe mutum tamanin a guri ɗaya an kashe mutum casa'in a guri ɗaya an kashe soja ashirin a guri ɗaya an kashe mutum arba'in a gari guda an kone gari ka to dole hankalin duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya tashi sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura suna yaƙi inda ma bai kamata ba a sa soja an sa su saboda rashin tsaro. Jama'a salamu alaikum ku da wannan lokaci mu da saduwanmu da kowa na sabon shiri na tsaka mai wuya. Shirin na yau ya yi babban kamu domin ɗaya daga cikin masu tattauna a cikin wannan shirin a wannan muhawarar ta yau da za a yi shine nastura ashiru sharif sanannen kusar kungiyoyin matasan nan na arewacin najeriya wanda kamar da na tabbata da yawan kusan san cewa an cafke shi kwanan baya bayan da aka ce shi ya yi wato ya taka wata rawa a cikin zanga-zanga da aka yi a katsina ko bayan shi kuma muna tare da barista aliyu abdullahi ɗaya daga cikin hadiman shugaban ƙasa muhammadu buhari wanda yake musu hidima dangane da wayar da kan jama'a ba ta da ɓata lokaci bari in gabatar da shirin nan ko kuma ya hana Tashi shi cokan ga hannun wakilinmu na abuja hassan mai da kaina domin ya dauke shi daga nan hassan basmilla Alhaji Ashiru Sharif a cikin minti biyu duba da matsalar tsaro a yankin arewacin Najeriya. Gamayyar ƙungiyoyinku na arewacin Najeriya kun kira tare manema labarai a nan Abuja. Ƙasa da awa hudu kuma kuka fitar da shirin jerin zanga-zanga na lumana a wasu daga cikin jihohin arewa farawa da Katsina. bayan da kuka aiwatar da wannan zanga-zanga ta lumana a jihar katsina rahotanni sun nuna cewar jami'an tsaro sun kama ka yanzu kuma ga kawo bitsinmu a cikin minti biyu me ya faru to bayan mun gama zanga-zangar nan cikin lumana wacce hashi kwamishinan 'yan sanda ya tabbatar da a jawabansa cewar wannan zanga-zanga an yi ta cikin lumana sai shi kwamishinan 'yan sanda sai yake cewa da ni wato babban sufaitan 'yan sandan najeriya ya ce da allah yana so ya ganni sai na ce to ba damuwa daga nan na baro katsina sai na to abuja sai haɗo na da rakiya 'yan sanda ya ce na ganin saboda yadda garuruwan hanyoyi namu suke garan tafi da jami'an tsaro su bani shikenan muka zo da muka zo sai a kani nan for cid headquarters shine sai suka ce suna tuhuma ta da abu biyu wato yin zanga-zanga ba tare da na an bani izinin in yi ba na biyunsu suka ce suna tuhuma ta da mai da martani mai kaushi ga mai magana da yawan shugaban kasa femi adesina sakamakon kalaman da ya akan Profesa Ango Abdullahi na mai masa da martani wannan shine abin da ya faru suka ce suna tambaya sanani ko na bada bahasi na daban-daban. Barista Aliyu Abdullahi yanzu muna cikin tsarin demokuraɗiyya ne kuma ka ji abin da shi nastura ashiru sharif ya yi bayani yanzu yanzu nan dangane da abin da ya faru a katsina kai lauya ne kuma jami'in gwamnati menene laifi a cikin abin da suka yi ah, to barkanmu dai da warhaka ah, mala hassan da kuma mala nastura da kuma masu sauraronmu ka san mafi yawancin lokaci in ka ji ta mangare guda mu a koyar namu wato horarwar mu ta lauyoyi ba mu tashi mu yanki cewa wannan daga jin bangare daya mun gamsu da bayanin ka ko kai ne kake da gaskiya ba tare da mun ji ɗaya bangaren ba kamar yanzu a ce da a ce akwai bangaren police wanda suka gayyace shi sai mu ji in yadda ya faɗa haka abin da yake sannan ne za mu ba da namu ba'asin ko namu ra'ayin abin da muke tunanin waye yake da gaskiya ko kuwa waye ne bai da gaskiya su amma yanzu haka ba zan iya kasancewa ba a hukumar ɗan sanda sun yi rashin gaskiya ko sun danna haƙƙin shi ana ganin kamar ayi gwamnatin najeriya ne mata sa kama shi gwamnatin ku kenan Eh, to kaji amma ya shi da kai ya gaya maka ya ce inspector general na 'yan sanda ya sa a gayyace shi ko baka ba gwamnati na da faɗi gwamnati na da girma wala san ko majalisar dokoki gwamnati ce kotu da kotun koli zuwa kasa gwamnati ce nasura ashiru sharif ku takamaimai idan muka duba wannan zanga-zanga taku ku menene abin da ke cin kutuwa kwaya ne har kuka wannan zanga-zanga din to abin da ya dame mu shine duk mutumin da ke kasar nan ya san dalilin da ya sa aka kawo gwamnatin nan ta apc karkashin jagorancin muhammadu buhari shine a wancan lokaci akwai taɓarɓarewar tsaro musamman a kudu maso gabashin arewa maso gabashin najeriya wato borno maiduguri adamawa da kuma wasu bangarori a northwest day wanda abin bai kai kamar can ba saboda haka mutane hankalinsu kab ya tafi akan cewa suna sa ran buhari ya zo shugaban kasa ya kawo musu karshen tsaro ya kawo musu karshen harkokin tabarbarar tsaro sai gashi daga boko haram sai gashi an samu karin wasu rassa guda uku na wasu laifuffukan wanda suka zo suka tare kuma hankalin mutane maganar kamarin wato masu fashin shanu masu kwace shanu da dabbobin mutane sannan sai ga kuma 'yan ta'adda wannan 'yan bindiga daɗi wanda suke shigowa ƙauyuka garuruwa su kashe mutane su ƙone garuruwansu ma kama rasa me suke so me suke nema sannan kuma sai ga waɗannan masu kidnapping aka dinga ɗaukar mutane ta ko'ina ba wata hanya da zaka bi ka ce kana da nutsuwa saboda aka sai mutane suke kannin abin nan ya yana gaba yake yi to abin da ya harzuka mutane daga kwana arba'in baya zuwa yanzu yanda kashe-kashen yi yawa a rana ɗaya ce an kashe mutum tamanin a guri ɗaya an kashe mutum casa'in a guri ɗaya an kashe soja ashirin a guda an kashe mutum arba'in a gari guda an kone gari kar to dole hankalin duk ɗan ƙasa mai kishin ƙasa ya tashi kamar yadda mun san su kansu gwamnatocin hankalinsu zai tashi to amma sai muka kasa gano me ita gwamnatin take so da kullum abin ya faru ko dai su ce allah wadai sun allah wadai da wannan abun ko ce koma waye suka wannan sai an hore sai an binciko su an gamo su ko kuma a ce shugaban kasa ya shiga wani mitin na musamman da jami'an tsaro shekara biyar kullum a ce an shiga mitin mitin din hayo bai kare ba kuma bai kawo wani matsala ba. Barista aliyu Abdullahi <clears throat> Nasturu Ashir Shirif ya yi tambaya cikin bayanin da yi ya ce suna son su san me gwamnati take yi domin shawo kan wannan matsalar tsaro. da ya dabaibe arewacin najeriya me ake a kai to allah ina fata za ka bani lokaci kaɗan saboda wato abin in ka bincika dole mu koma baya aka ce waiwaye adon tafiya za ka duba ka ga wani irin ya yanayin kasar aka samu kasar a lokacin da shugaba muhammadu buhari ya hau mulki a shekarar 2015 ni dan arewa maso gabashin kasar nan ne kuma na san mutane da yawa da suke daga arewa maso gabashin kasar nan musa irin fama da muka yi da rashin tsaro a borno adamawa kamar yadda ya faɗa amma abin da bai faɗa ba irin yadda rashin tsaron ya yawaita a wannan lokacin kafin shugaba buhari ya zo ya magance kusan kashi 80 a cikin kashi 100 irin rashin tsaron da ya addabi a bangaren arewacin arewa arewa maso gabar akwai lokacin da boko haram sai da suka sa tutar su a local government guda 17 a kasar nan a yau haka babu wani territory to babu wani territory na nigeria wani bangare na nigeria da Boko suka kame mun san a lokacin nan da ba a iya zuwa ba mu iya zuwa garinmu mun san cewa boko haram da ta fara bambin da ta taɓo har arewa maso yamma kano kaduna har nan abuja an yi bambin in yanya sau biyu tashan eh, yanya an yi bambin madalla an yi bambin ofishin majalisar ɗinkin duniya a nan abuja ya rage zuwa kaɗan ne da za ka ji boko har sun fara zuwa ƙasashen kudu da sauransu da kuma ka ankara sun mamaye ƙasar da ma ba ma najeriya da an ci gaba da gwamnatin jonathan ina gaya maka da gaba mu mun dawo refugees a kasar nan mun riga mun hango abin an riga an hango ko su kasashen amurka da sauransu da nahiyar turawa sun hango sun san me zai faru saboda haka idan aka ce gwamnati shugaba muhammadu buhari ba ta yi kokari ba akan yaƙi da rashin tsaro ba a yi wa shugaba muhammadu buhari adalci ba da kuma gwamnati shi yasa ce ya kamata ana tafe ana waiwai ana kuma tuna baya na ɗaya kenan na biyu sabbin sabbin rashin tsaro ko salon rashin tsaro da suka fito daga bayan nan ko ta jinjina wa mutane sai kuma a yi mitin kenan yana ganin kamar kenan amma wannan ba gaskiya ne. gaskiyar lamarin shine sojojinmu da duk jami'an tsaronmu an riga an kai su kusan makura suna yaƙi inda ma bai kamata ba a sa soja an sa su saboda me saboda rashin tsaro amma ina so kuma shi tura ya san wani abu da sauran jama'an najeriya tsaro aikin tsaro magance tsaro ko rashin tsaro ba aikin gwamnati kaɗai ba ne duk da ita gwamnati primary objective ɗinta ne an zaɓe ta don ta yi haka ne ta kare mutane amma abu ne da ya shafi kowa da ni da kai da kowa saboda masu kawo mana barazana akan harkar da ya shafi lafiyarmu da tsaronmu daga ina suke fitowa ai ba aljanu bane mutane ne a cikin mu suke mun san su mun san kuma daga ina suke yan uwanmu ne ƴaƴanmu ne jikokinmu ne neighbors mu ne makwabtanmu ne saboda haka me yasa mutane ba su ba wa jami'an tsaro haɗin kan da za a ga an magance waɗannan sabbin salon rashin tsaro da ya addabi arewacin ƙasar nan gaishe ku malamai barkanmu da kokari. To a nan za mu tsaya a yanzu sai Allah ya kai mu shiri na gaba lokacin da za mu dawo mu ci gaba da tattaunawa inda kuma ɗaya daga cikin hukumance wasu daga cikin abubuwan da za mu ku ji an taɓo a wannan shiri din shine zargin da su suke cewa duk wato korafe-korafen da ake ji musamman kuma da maganganun da ƙungiyoyin sojoji suka yi na cewa suna samun nasara kan 'yan ta'adda akan takarda ne kawai. sannan kuma akwai zargin cewa akwai cin hanci da rashawa a cikin su kansu kungiyoyin tsaron na najeriya musamman yadda ake jin wato wasu sojoji suna korafi kan kayan aiki da sauransu to muna fata za ku kasance tare da mu a shirin mana gaban yanzu a madadin su bakin namu wato shi nasura ashiru sharif da kuma barista aliyu abdullahi musamman da kuma shi wakilin namu Hassan Maina Kanani ne Aliyu Mustapha Sokoto a nan Washington DC sai mun damu ku a mako mai zuwa. Huta lafiya. To madalla a gaida Aliyu Mustapha Sokoto yanzu kuma ga Hafiz ya dawo da takaitattun labaran duniya. Shugaban hukumar lafiya ta duniya WHO ya yi kirarin cewa an siya santar da batun annobar cutar coronavirus kana rashin shugabanci a duniya don yaƙi da annobar ya fi zama babbar barazana fiye da ita kanta cutar ta covid-19 a jiya litinin daraktan hukumar ta who ta tedros adhanom ghebreyesus ya faɗa a wani taron gwamnatoci na ƙasa da ƙasa da aka yi ta kafar talabijin a dubai cewa duniya tana matuƙar buƙatar haɗin kan ƙasashe da kuma goyon baya a karo na farko cikin sama da watanni uku mazauna birnin york za su iya zuwa siyayya cin abinci a waje da yin aski yayin da birnin ya janye da dama daga cikin dokokin kullen da ya saka birnin york ya shiga mataki na biyu na budewa a jiya litinin wanda ya kasance shine yanki na karshe a jihar new york da ya bude mazauna birnin sun yi ta murna da samun walwalar zuwa shaguna da wuraren shakatawa na waje sannan an buɗe wuraren wasanni kana ma'aikata za su koma bakin aikinsu duk da cewa da yawa har yanzu ba su koma ba shugaban amurka donald trump ya dakatar da bada takardun biza da ake bawa baki domin zuwa su yi aiki a nan amurka har sai zuwa nan da karshen shekaran nan a cewar trump daukan matakin ya zama dole domin hakan zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin kasar ya shiga mawuyacin hali sanadiyar cutar coronavirus da ayyukan da amurkawa suka rasa Matakin ya shafi rukunin biza na H1B da kamfanoni da suka hada da na kere-kere suke amfani da ita wajen daukan ma'aikata da bizar J1 da ake amfani da ita wajen musayar ɗalibai sai kuma biza L1 ta daukan manajojin manya-manyan kamfanoni a nan Amurka. Masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi za mu kawo muku wani sabon shirin. yanzu a madadin muhammad baballa hafiz da ya taya na gabatar da shirin da cuba hero diodune da ya haɗa shirin ya kuma bada umarni har ma da injiniyan mu na yau ni maryam dauda ke muku fatan alkhairi